Ah, assalamu alaikum jama'a a ah, barka da wannan lokaci abubuwan da suke faruwa a wannan masana'anta tamu ta Kannywood ah, abu ne mara daɗi kuma wanda duk wanda yake da hankali akili ba zai ji daɗi da wannan abin da yake faruwa ba ba zan goyi bayan kowa ba ba zan ce wane ne mai gaskiya ba ba zan ce wane ne mara gaskiya ba domin idan aka zo sulhu ko ana son a sasanta abu to sai kai adalci wa iza qultu fa'dilu walau kana za qurba haka Allah ya ce to idan zan ce zan faɗi wancan ne mai laifi wanda ne ba shi da laifi waɗancan masu laifi waɗancan ba su da laifi abin zai ƙara haifar da ɗa mara ido to haka ya kamata dukkan wanda zai furta wata magana ya faɗa karka ce wane ne mai laifi wane ne mara laifi haƙiƙa ba ma farin ciki da abin da yake faruwa babu gida ko kuma babu wata masana'anta ko kuma babu wani kamfani a duk duniya da ba a samun ƙalubale iri-iri hatta a cikin addinin musulunci an samu ƙalubale tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarshen dai zaman lafiya da kuma adalci kenan waka zaka ga wasu suna da son zuciya wasu suna wani a mara kyau a cikin waɗanda suke nuna cewa suna da imani ko mai biya ne ga shugaba sallallahu alaihi to balantana kuma wani abu da ya shafa al'amarin duniya ne ake yi wa shi misali so kun ga kenan ya kamata a ce sai a duba a yi haƙuri duk wanda suke wannan abun mutane ne masu hankali mutane ne aƙilai to duk wanda aka yi sa mai ran cewa mutum ne mai hankali aƙili to sai a ga cewa yana ba da misali na kasancewa mai hankali kuma aƙili a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri duk wani nasara tana tafe ne da ƙalubale yawwa abin da aka faɗa wanda ba a yi daidai ba sai a yafe wa juna wanda kuma aka faɗa na daidai sai a taru a ci gaba da zama da shi a ci gaba da kasancewa da shi a matsayin daidai wanda aka kuskure sai a haɗu a gyara duk wanda suke maganganu akwai wanda ba 'yan fim ba suna nan suna bibiyar shafukanmu na sada zumunta da sauransu suna kallon mu kanmu muke zubawa da mutunci kanmu muke ragewa daraja kanmu muke nuna wa cewa ba mu da wata kima a rayuwarmu yawwa to duk wanda suke wannan abubuwan da yawansu suna gaba da ni kuma ina mutunta su ko da a ce sa'anina ne sun riga ni shigowa wannan masana'anta to ba zai yi ne a gensun kowa a ciki ba ba wanda zan a gensun ba wanda zan ce wanda ne mai laifi amma magana mai daɗi ma wani abu ce an cewa qulu lahu qawlan na la'allahu tazakkaru a yaksha so magana mai daɗi in an yi kuskure sai a bi hanya ta lumana hanya ta mutunci hanya ta salama domin a gyara don allah don annabi duka wanda aka ɓata wa ya haƙuri mu daina zuba da kanmu mutunci wane fito ya ce kaza wancan ya fito ya ce kaza wacce ta fito ta ce kaza waɗancan su fito su ce kaza su ce kai ma kayi kaza ya ce kai ma kuma kun yi kaza kuma kun yi kaza raddul ism ism shi maimaita sabo shi kanshi sabo ne saboda Allah da annabi iyayenmu suna kallon waɗannan abubuwan da muke yi yayanninmu yan uwanmu surukanmu suna ganin abubuwan da ake aikatawa su ji imu imu mu faɗi abin da ya faru da wanda ma bai faru ba mu taiwa eh, kanmu muna muna wa da kanmu mutunci kuma sai an yi magana mu ce wai sana'a muke yi don Allah don annabi ya kamata a ce mu gyara mu duba lamarin nan ba mutuncin mu bane ba don Allah a yi haƙuri inna Allah ma sabirin yawwa fa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun idan ka yi haƙuri za ka ga mai kyau yawwa in an bata maka ka yi haƙuri ka yi haƙuri eh an ce wai na ƙabtun wai na qibtu fa aqiu musulma ma qibtum bi ko wal in sabartum fa huwa khairul lisabirin ayi haƙuri ayi haƙuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh